Mahagon layi kashi na takwas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Aikon mahaukacin na yana yankowa layin da Saratu ya fara yin aron gama tana maƙi a tsoro, tana leƙe. Da dangadan ya nufe ta, ita kan bata lura da shi ba hankalinta yana ɗaya gefen tana kallon wasu samari da suke zaune suna lido. Yana zuwa dab da ita ya shammace ta fi dubu bulala ya ɗaga zumbaɗa mata. Cikin ɗauke wani numfashin azaba ta zabura ta juya tana kallon shi. Tana niyyar magana ta jiya kuma sauke mata wata bulalar a kafaɗarta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ai da sarar ta kurma wani uban ihu jin sauke mata zai sauke mata kafaɗa sai tsalle ta fada gidanta a guje tana tumami gaba ɗaya ta manta bata kulle kofar gidan ba shi kuma wakacin ganin kofa a buɗe kawai sai ya bi ta cikin gidan ya bi ta cikin gidan, ya tarar da ita tana zagaye tsakar gida tana ihu da sosa kafaɗa ba karamar razana sarar ta bar ta ganshi a gabanta ta dora hannu a ta saki wani gigitaccen ihu da ya zabura wannan mahaukacin ya kanta ya ma ta fitarta ko ta ina kai mata duka yake har sarar ta faɗi ƙasa zan ta yi zami daga ita sai ɗan daras ma kawai take yana jibgarta da bulalar hannunsa tana ihu. ta ne ya cika layin da ƙarar su Sa Hadiza da ke tasowa. Waɗanda suka yi matuƙar jigata saboda azabar duka da tiyagas. su ga baki ɗaya sun motsa kamar na bera ko gafiya. Da hanzari waɗannan samari masu lido suka taso kusan su shida suka nufi gidan Saratu saboda sun ga shigan mahaukacin gidan. Da iyale shi za su yi ya galgala saboda ta zauna leke. domin takaicinsu duk dawowar da za su yi sai sun ganta kafe su da idanu ko riga babu a jikinta to jin ihunta da neman taimako shi sa suka tashi don kar mahaukacin ya kashe ta suna niyyar shiga gidan sai ga Salisu ya bullo layin ya mutuwar ya mantuwar wasu kuɗi ne ya dawo don ya ɗauka tun da ya shigo layin kuma yake jin murya, Sarar tana zamba da ihu ga kuma mutane a kofar gida. da hanzari ya ƙara sadan ya zaci gobara ce mata tashi a gidan ta rutsa da Saratu a gigice yake tambayar samarin abin da yake faruwa nan ko ɗaya daga cikin ya sanar da shi komai tun daga zaman su a gefen layi suna yin lido har fitowar saratu soro ta fara yin leƙe har zuwa sanda mahaukacin mahaukacin layin har zuwan mahaukacin layin da jibgar da ya fara wa saratu har ta gudu cikin gida kuma ya bi ta shi ma yana gama saurara suka afka cikin gidan shi da samarin salisu ya mummunan gani matarsa kwance tubar tumbar da ita daga ita sai wando wani kato yana jibgar ta tana birgima da ihu kafa da tinta a waje ta yi dama dama da kashi da fitsarin da ta saki don azaba jikinta ya bar dan barɗan na duka da bulala salisu zai ɗora hannu a kan saboda tsananin baƙin ciki shi ko da me zai kwatanta wannan ɓacin ran a duniya su kansu waɗannan samarin kawar da kai kawai suka cikin tsananin kunya ganin tsaraicin saratu saratu kam ihu take tana neman ceto da kyar waɗannan samarin suka janye ma lokacin suka fita da shi waje sai nishi yake saratu tana jin ta daina jin duka a jikinta ta yi ta miƙe tana neman wurin ɓuya salisu yana ganin ta miƙe shi ma ya wuf ya miƙe hawa yana zubo masa na tsantsar takaici da baƙin ciki zai yake tamkar shaƙe saratu ya raba ta da duniya saboda mugu tsanarta da ya da ya ji ta mamaye ƙirjinsa. a gigice take ga baki ɗayanta duka ya zautar da hankalinta shi yasa ta nufi salisu a gigice jikinta na rawa da makyarkita tana zanda iwu tana shirin ɓuya a bayansa surutai kawai take zuba cike da gigita faɗi take yi wayo salisu na shiga uku na lalace don allah ka ɓoye ni karo na mawakacin ya dawo ya tarfa ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ga bala'in duniya da na lahira Hasbunallah wa ni'mal wakil yau an mini bugun sakwarar yarabawa subhanallahi talatin da uku walhamdulillahi saba'in da takwas wala haula wallahu akubar tamanin da tara wa subhanallahi bukuratan wa asila miliyan bakwai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin zalimi na mahaukaci zalimi na mahaukaci zalimi na mahaukaci saratu ta dinga dai tana faman da rangononon da suna rawa da tsalle tana nufar salisu wanda ta kai shi kusa shaƙe shi ya kusa sheke shi har lahira a tsaye shi kansa ya san duk dukan mahaukacin nan ya gidi da saratu ba kaɗan ba kamar yadda ta zauce aka take sakin mangano tana kuka tana tsalle dab da za ta iso wajen shi ke ɗaga hannu yana dakatar da ita cak ta tsaya jikinta na mugun mazari bakinta na rawa ta ce To, to, to, na tsaya, na tsaya Malam Salisu Alarama ba fadan Malam Manzali mai almajiri an gaishe ka titiɓe masomin gardi ta kawar ka lafiya na Saratu Kolan Gandujiya. Gaba salamu baya salamu jijjibi na Saratu alherin Allah. ke zaki nutsi min shiru ko sai na zo na na ƙara cin ubanki Salisu ya ambata cikin zazzare ido yana nuna ta da hannunsa sannan ya ci gaba da magana a fusace na kallon yadda take sosa jikinta da nunuwanta kamar sabuwar kamun hauka da alamu wanda mahaukacin da ya da keki ya goga miki hauka ke ma ko don haka ni da kika gani mai hankali ne ba zan iya zama da mahaukaciyar yar yar maciku ne ba ki tsaya nan na cillo miki riga da jabi sai ki fice min daga gida na saki ki ta a sarariya ba dai ina jin kunyan malam ba da a haka yadda ke tsirara tambar zan kora ki kin ga za a tabbatar da kin kamu da haukan na ainihi jaka jahila dama kawai wanda bata san ciwon kanta ba yana faɗin haka ya fara ɗaki ya ɗauko mata doguwar riga da hijabi ya cilla mata tana da rukushe tana ta surute mara sa kai da gindi tana ihu da ya ga za ta ɓata masa lokaci sai ya faɗa wani ɗaki da yake ajiyar kayan gonarsa daman duk damuna yana zuwa gonarsa ya yi noma ya yi dira-dira idanuwan suka faɗa kan gatari da fatanya da hanzar ya kwaso su a hannu ya fito ya tarar da ita a kwance sai birgi ma take tana yi. ya daka mata mugu tsawa ta zabara ta miƙe tana kallon shi ya daga gatarin yana nuna ta ya ce kin ɗibi kayan kin saka kin fita ko sai na sassara ki na rantse da sarkin da ke busa min nan numfashi idan baki bace min da gani ba yadda ake isara ice a faskara shi haka zan sassara ki da faskara ki da ƙuƙƙulla da wayar kebul Kullin ashirin kullin goma a zo a siya a yi makamashin wuta da ke tun a duniya. Kafin a je lahira naman ke zama abincin wutar jahannam. Wuf ta miƙe kafin ya ƙarasa ta yaya min rigarta ta zumbula mamakin Salisu take yi. Daman ɗan daba ne ko da wiwi ya sha ko sholushu da ƴar mo ya zuzzuƙa. Yana gan ta zira hijabi ya kai mata fam fafara da fatanya da gudu ta fita bayan ta yana yi mata rake har bakin layi. Samarin da ke waje bayan sun kaɗa mahaukacin suna zaune. nan da suka miƙe ganin Salisu ya biyo Saratu a guje kawai sai suka kama dariya da tsalle suna ihun cewa rakata Salisu rakata Salisu rakata yau rakata Salisu bai jiyo ba sai da rakata har ƙarshen layin sa ne jiyo cikin da kai ce koma gida ya zauna ya zabka tagumi hawa yana sintiri a idanuwansa a hankali zaro waya sai danna lambar malam Manzali mahaifin Saratu Malam yana jin muryar Salisu ya tabbatar ba lafiya ba. Aiko nan Salisu ya fara zai masa abin da ya faru yana kuka. Sai ba malam haƙuri. akan shi dai ya gaji da halin Saratu kuma ya sake ta ba zai iya jan ba zai iya jurar takaicinta ba malam bai ji zafin Salisu ba illa tausayin shi ba da ya ji ya dinga ba shi hakuri akan bakin cikin da Saratu ta dinga jaza masa suka yi sallama zuciyar malam kamar ta faso kirjinsa ya san yanzu Saratu za ta iso gida shi yasa ya shirin tarbarta da kalubalen da za ta fuskanta a gidan sai da ya tsinto almajirai ashirin masu tsananin kazanta a cikin almajiransa ya ce duk su fito da kayan su waɗanda suka yi dauɗa an same wanki za a wanke musu ai kuwa suka yi ta murna suka farfito da su kayan baki sai ɗauke da zarnan fitsari suke yi guntun kashi da fitsari duk sun makale a jikin kayan tuli guda saratu kam a ƙasa ta isa gidansa na kuka duk inda sai kallon ta kawai yake kamar makwaciya tun a zauna ta cikarwa da mahaifinta a tsaye ya goya hannuwa a bayan sa yana tsumayen zuwanta yana ganin ta ya murmushi ya ce san zuwa saratu madalla da zuwanki shigo ki fara da ki fara abin da ya kawo ki ya saka ta a gaba har zuwa cikin gidan kuma ya ki sauraron duk magana da za ta faɗa masa ya na nuna mata tilin wankin kayan almajirai ya ce fara da wannan malama saratu idan kin kammala na tanadar miki wajen kwana cikin yan wanki tumakai ya nuna mata turkin awaki da yake kiwo ya ce kin gansu can yan uwanki ne domin irin halayya sai ke don haka cikin su zaki shiga akwai dusa da harawa idan kin ji yunwa su ne ki. yana faɗa haka ya wuce ya barta agon tana kuka sannan ya hana mahaifiyar ta kula ta balle da tausaya mata tilas aka sanar ta fara wankin almajirai kamar za ta yi amai don tashin zuciya gargaɗin da jikinta ke mata ga ƙuna zuciya haka ta wuni tana wanki domin malam ya ce idan ta saki magariba ta bata kammala ba sai ya sa gardawan sun ɗaga masa ita ya zare ta ciki da bai ya ƙara sa sauke mata kafaɗar tata Saratu dai ta ga bala'i a wannan rana tamkar ta mutu ta bar duniya haka take ji nadama mara amfani ta suke ta a sa'ilin da lokaci ya ƙure mata wannan kenan Kashin gidan amarya Hauwa kam ɗan sanda sai da ya casa sosai ciki da bai domin sai da ya karya wa habibu a gara Harira kam hannuwanta duk biyu sai da suka karye Shafa'atu ya mata malolo a wuyanta yayin da ya kusa sauke wa Zara'u ta da hannun hagu bayan ya gama jibgar su sun shaƙi ga sai nufin wucewa da su police station domin a ƙara ragargazar su a kuma na musu jikin su da ƙyar hawa ta lallaɓa Idris ya ba wa um, ofisan hakuri sai dai ya rattaba musu babban kashe da akan duk wanda ta sake shigowa gidansa sai dai wata ta haifi wata kuka ma kasa suka daga ƙarshe saboda masifar da suka shiga ta maga ai haka ya dinga bin su yana kaɗa su waje da duka. ya watso su waje na tutun kuɗaɗe su babu wadda ta kalli wata a cikin su kowace burin ta kai kanta gidanta ita kam habiba mai karyayyar kafa mai karyayyar kafa da gindi ta kai ta kai kanta gida kowace tana shiga gidan ta zube a tsakar gida tana mai da numfashin wahala da azaba Idris kan bayan ya sallama ofisa unguwar ya bi ya samu lambobin mazajen matan ba wallahi ya kira kowanne su akan idan babu damuwa yana da muhimmiyar magana da su idan da hali yana son kowanne ya baro gurin sana'arsa su haɗu bakin layi domin su tattauna cikakki awa ɗaya duka suka hallara idris ya ja su tsoron gidansa ya shimfiɗa musu tabarma suka zazzauna bayan sun gaisa suna cike da mamakin kiran da ya musu sai ga salisu ma ya shigo fuskarsa ɗauke da tashin hankali ya nemi waje ya zauna suka gaisa sannan idris ya gyaran murya ya fara magana Assalamu alaikum yan uwana dalilin tara ma'anar muhimmiyar magana ce akan matayen ku da ke zaune a wannan layi. Dai da kasancewa ni ba ne a cikin ku amma na matukar mamakin ganin yadda kuka bari matan ku suke rayuwa tamkar dabbobi ko akuyoyi. Kun kasa ɗaukar mataki a kansu kuna jin tsoron su. Bayan ku shugabanni ne a gare su ku ne sama da su. ko Allah ya bawa wakilcin kula da tarbiyyar su amma kun zamo solobiyo kuna juya suna juya ku suna abin da suka ga dama. Sun kun kasa ɗaukar mataki. zuwan matata unguwan nan har sun fara hule mata kunne za su barar mata da tarbiyyar da ta zo da ita don haka ni ba zan jure wulakancin su ba shi yasa a yau na dauki mataki da ko an ce su ƙara dosar gidana wallahi sai sun ruga a guje daga nan ya ci gaba da basu labarin dukkan abin da ya faru har dukan da ya sa da suka sha a hannun ɗan sanda da tiya gas ya matukar mamaki da yadda ya ga mazan suna murna da dariya akan abin da aka yi wa matansu kasimin zarau ne kawai ya ji babu daɗi sosai duk da dai matarsa ce ta sila kawo maganin mallakar da ya fallasa komai shi baba ma sai a lokacin ya ji ashe habiba aljanin ƙarya ce lokacin da ta ciji malam araba a cibiya kamilu ne ke faɗa masa a lokacin wai shafa'ar ce ta ba shi labari haka nan kasimu ya faɗa wa sulus cewa harira asiri take masa shi sa baya iya taɓuka komai take gallasa masa wai zara ce ta faɗa masa nan da nan tona tona ya tashi kowa yana tona asirin matar kowa baƙin ciki kamar ya kashe su dan sunusu da baban da suka ce wallahi aure za su sun gaji da wannan walalliyar rayuwar dan kamilu ke cewa sunusi Amina yar gwansa tana son shi tana son ta aure shi ko ta gyara wa Harira zama da tarbiyya nan da nan Sunusu ya amince ce shi ma yana son Amina shi kuma baba Lolo ya ce akwai diyar kanwar babansa da zai aura nan da wata uku domin ganin shi yayi nisa domin ginin shi yayi nisa an yi rufi filasta da fenti kawai ya rage za su tashi daga layin shi da Habiban su tare da galleliyar amaryarsa Asiru ma ya ce tashi zai yi daga layin ya nema wa Zara wani matsugunnin mai kyau kyakkyawar unguwa wadda babu irin su harira a cikinta domin duk ita ce ummul su lalata musu tarbiyyar matansu shi kam sunu su cewa gidan iyayensa zai mayar da harira da zama Na akwai ɗaki da ɗaki guda ɗaya na gadon babansa a ciki zai saka ta ta karata idan ya so ya saka amina a wannan gidan sai su mora amarcinsu kamilu kam ya ce zai ci gaba da zama a bahagon layi saboda ba shi da halin tashi ya kama wani gidan haya sai dai zai kula tarbiyyar shafa'a ta taka mata birki tilasta gyara halayyanta da ya san yanzu dukan ɗan sanda ma ya firgita su sai da kowa ya gama maganar sannan salisu ya tofa tasa ya ba su labarin abin da ya zo da tsakanin saratu da mahaukaci abu biyu ya haɗe musu wato ta takaici da dariya na suka roki salisu ya haƙuri ya dawo da saratu amma ya kafe wallahi sai ta yi wata uku a gidan malam ya dila ta sannan kuma shi ma da amaryarsa zai tare don duk iskancin mace da an mata kishiya take nutsuwa ta kama kanta bayan sun gama tattaunawa suka yi addu'a taro ya tashi kowa ya nufi gidansa kowa kuma ya tarar da matarsa cikin tsananin azabar dukan da ta suka sha tsawon kwanaki kafin kowace ta warke daga raunukan da suka samu dukkan sun yi laushi tamkar damammiyar fulawa kowace nadama da hankali sun shige ta dukansu sun gyara su da mazajensu babu fitsara da rashin kunya ba yawo babu rashin mutunci da akuyanci da suke amma fa mazan da suka saka lamarar aure sun ce babu fashi tun zahra'u da tuni suka bar bahagwan layi zuwa wata unguwar suka tare ragowar da suke zaune a layin suka kama kansu babu wata take fita balle ta leka gidan wata gidan amarya hawa kuwa ko sashin gidan ba sa kalla inda suka idan suka tuna azabar da suka sha a hannun ɗan sanda har rintsa idanuwa suke ba sa fatan su kuma cin karo da dan sanda a rayuwarsu alhamdulillah to anan muka ka karshen wannan labari na mai suna bahawalla da fatan kun ji daɗin shi kuma ya faɗakar